Allah ya yi shi haka kuma kowane mutum da irin da'awar da ake mishi ko da irin mu'amalar da ake mishi ko da irin da ake da ake mishi a same shi hanyar da ake bukata a kowane kuma idan ka buwa don gaslo duka ga baki daya ba za ka taba samun shi ba shi ka gama da addu'a kana rukun Allah kana kai ma Allah kara kana nuna ka dangane da mummunan halin da wani ke ciki kada ka ce na yi na gaji shi yasa yanzu ba ruwa na yi duk abin da zai yi wannan ba shi ne duk manufan wannan hadisi ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mu san kaman mu musulmai mu yan uwan juna ne innama almu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana mu yan uwan juna ne saboda haka mu gyara yan uwantaka da ke tsakanin junanmu da juna ko mu sa ran cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai mana rahma idan mu yi haka domin idan ka yi kokari har iyalinka in suka gyaru kar ka ce ba ruwanka idan sun gyaru ka gyaru idan sun lalace ka lalace Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa dukkaninmu eh, ya ce ya yi wallazi na amanu ku an ku wa ahlikum nara wa ku da hannasu wal hijara ya ce ya yi wallazi na amanu ya ku waɗanda kuka yi mani da Allah ku an fushe ku kare kawunanku ku kare kawunanku wa ahlikum nara da iyalanku daga bari shiga wuta kaga in dai mutum iyalin shi ta shiga wuta to shi kuma ko su'ala a kan shi ko iyalan shi sun shiga wuta ko su'ala su'al kan shi amma in dai mutum ya yi iya gwargwadon shi Allah ne bai ba shi iko ya iya ya daidaita su ba to wannan shi bar Allah lamari ya ta rukun Allah Allah ya mishi sauran nan Ya ce wa kudu hannasu wal hijara Ya ce ai abin da za a kunna wannan makamashin wuta shine alhannas mutane wal hijara da kuma duwar wasu yace ce al mala'ika a cikin wannan wutan jahannaman nan akwai mala'ika eh, gilasu masu kauri shida da kuma su sanani la ya ya'suna Allah ma amarahum ba su saba wa Allah dangane da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su ba su taba fashi ko minti ɗaya ko sakan wa da ma yu'marun suna aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su ne domin yana ga cikin eh, husnul mu'amalat idan ka ga mutum yana da wasu tabi'u mummuna ka kira shi ka yi mishi magana idan ka kira shi ka mishi magana in ka same shi falillahi alhamd idan baka samu halin shi kuma ba to shi ka dogara ga Allah amma to kuma ba daidai bane mutum ka san wani ya da wani mummunan tabi'a shi ka ta zuwa gidaje gidaje sako sako zanga zanga lungu kana tattaunawa da mutane a bayan fage ba tare da an kira shi ai mishi magana ba to kaga wannan ba shi cikin husnul mu'amalat kana ganawa idan ya bullo ko kuwa idan yana cikin ku duk lokacin maganar abinda za ku tattauna ba kwa son ya ji shi ku zabe kanku shi a bar shi kane kuma alhali kuwa an san halin da yake ciki bai da kyau shi ne shi ce a ah, to ai bil husn islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni sa ba ruwa na ai ba dan gidana bane ba diyana bane ban san shi ko ina ba musulunci dai ya hada mu da shi kaga wani yana fifita dangantaka ta jini da dangantaka ta kabila fiye da dangantaka na musulunci wani bai kimanta dangantakan da ya hada shi da wani a cikin musulunci yana ga wannan ba komai bane shi sa bai ba wannan dangantaka kima to don haka idan ya ga wani yana lalacewa shi ne idan an gan shi zuwa ba za a mishi nasiha ba ba za a ce mishi komai ba shi ga kamar ana magana cikin kunne wani ya tashi faɗi ma wani cikin kunne shi wani ya tashi ce cikin kunne shi ko ko a yi ta magana da ido ko kuwa da hannu nan da shi a wasi a bar shi ba za a kira shi a mishi nasiha ba ba za a kira shi a nuna mishi kuskure shi a nuna cewa abin da yake na mummunan abu ne ana cikin damuwa dangane da shi ba shi ya zama abin zolayya ya zama abin ba'a idan an samu mai imani a ciki da yake ai abin da ake yin gabi da kyau shi ce a ayi ba dangi na bane me ya shafe ne ba nan to ya shafe ka wannan ganawa da kuke yi da ba ku iya ku fito fili ku gaya mishin nan wannan haramun ne domin Allah tare na ce mana la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaka. Allah subhanahu wa ta'ala na yau yace la khaira fi kathirin min najwahum babu wani alkhairi a cikin mafi tarin yawan mutanen da suke ganawa tsakanin juna da juna illa man amara bi sadaqa shi ne cikin ganawa da suke wa juna kebanta da suka kebanci kansu da shi suna yin horo ne da ama da sadaka au ma'rufin ko kuwa ayi wani aiki na nagarta au islahin bainan nas ko ko wani gyara ne mutum da aka tashi da wani kyakkyawan eh, mummunan hali to an yi an yi an yi an kasa shi aka samu mutum mai kunya wani mutum mai daraja ya zo a unguwa ko kuwa cikin dangi a wani mutum mai daraja yana wani gari ya kawo ziyara to lokacin shi ana bukatar wannan mai darajar da ya zo ana bukatar ya kira shi ya mishi nasiha to kaga a wannan lokaci za a iya kira shi wannan mai daraja a gefe a gana da shi a nuna mishi ga abin da muke so a yi ma ga abin da muke so a ce da wani saboda halin shi kaza da kaza da yake cikin mun yi iya gurgurdo ba mu ga ya sace kuma ba ma jin daɗi da muke gan shi cikin wannan hali to in dai ya zamanto wannan ganawa akan wannan hali ne to wannan ba zai zamanto haramun ba zai zamanto alkhairi wannan zai zamanto alheri domin an yi horo ne da nagarta kuma a nemi gyara dangane da wannan bawan Allah ko kuwa mutane ne ba sa magana da juna ba sa gudu ga maciji ko wani ne da matan shi wani gargada ya faru tsakanin shi da matan shi kullum rikici kullum rikici ba sa fahimtar juna Limamin guwa sun yi sun gaji malaman ruwa sai sun gaji dangi sai sun gaji Shi aka samu da babban bako wanda kowa na kunyan shi kuma Allah subhanahu wataala ya ba shi hazaka ya ba shi kwarjini ta yadda zai iya ja hankalin bawa kuma an san wannan bawan Allah yana mutunta shi yana amsa yana jin maganar shi kuma yana jin kunyan shi to za a je a gana da wannan babban malami ko wannan babban bako a san yadda za a ajiye mishi magana domin ya yi gyara tsakanin waɗanda ba sa gudu ga maciji ko kuwa tsakanin mata da mijin da akwai rikici mai girman gaske tsakanin su saboda auren su komo daidai zaman su zaman to yi daidai wa daida ko kuwa a wani sadaka ne ake son abuwar hanyar salo a kwadaitar da al'umma domin su zaman to masu bayarwa saboda akwai wasu hannunsu kamar ramin kura ne daga su shi kuma Allah ya ba su iko da za su iya su fito su ba wasu amma su ba su san kowa ba shi ‘ya'yansu to shi aka samu wani bakon malami ana ko wani babban mutum ana so yi wa mutane bayani ya doki wani salo ya yi wa'azi har mutanen nan su fahimci amfanin ba da sadaka su fahimci daraja da falala da ba da yake cikin ba da sadaka to wannan ba za a iya fito bainar jama'a a fadi a za a ja gefen da malamin nan a gaya mishi wadannan maganganu a cikin kunne saboda yi amfani da wannan dama saboda a ci more waɗannan al'umma saboda al'umma duka rayuwarsu ya ta daidai wadida to shi sa in dai wannan ganawa ya zamanto ta wanga hanyoyi guda uku ne ya zamanto eh, amurin bil ne ko amru bi sadaka ko islahun bainan nas to inda ya zama to kan wadannan al'amurra guda uku ne to wadannan gana wannan bai zama to haramun ba ya zama to gyara saboda Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi gobe kiyama mutanen da zai bukace su mutane da za su yi zance ko za su kawo kyawawan aiki ne ba mutanen da za su kawo gurbatattun zantuttuka ba shi sa Allah subhanahu wataala ke cewa yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azala rahman shi yace wa qala sawaba wa qala sawaba kaga nan ko kiyama ma Allah subhanahu wataala yana bukatar waɗanda za su kawo ingantattun zance ne waɗanda za su kawo zantuttuka masu amfani zantuttuka masu daraja ne ba zantuttuka wanda zai da amfani ba domin rashin zartattuka wanda bai kawo amfani bai kawo bawa gyara a cikin rayuwar shi bai kawo bawa alheri tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi ranar tashin kiyama ba zai bar wani ya yi zance ba ranar da mala'ika jibrilu da sauran mala'iku za su tashi ga baki daya la ya takallamuna Allah bai bai ba wani izini yayi magana illa man azna lahu rahman shi dai wanda ubangiji maji kan bayi yayi mishi izini a wannan rana babu wanda zai magana shi dai wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala yayi mishi izini yayi mishi izini wa qala sawaba kuma ya fadi zance zance mafi dacewa to don haka Allah subhanahu wataala yake son mu san kamar cewa duk gana da muke wa juna sawa'un ganawa ta alkhairi ne ta gyara ne ta horo a da sadaka ne ta gyara tsakanin bawa da dan uwan shi ne ko mata da mijinta ne Allah na ji duka shi yasa yake cewa am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubuna Allah ce kuna tsammanin cewa kamar gana wanda kuke yin nan ba ma ji ne kuna tsammani haka nan ne kuna gana da juna wani ta tashi ta je gidan wani su shiga lungun daki su baci wance ko wani da wani su je cikin lungun daki su baci wani ko su baci ɗan wani ko su faɗi aibin wani ba su fitowa fili su faɗi kuma suna cewa in an ce su faɗi fili mana shi ce to ai ba mu bai shafe mu ba to kuna mai waɗannan gana wannan anna la nasma'u sirrakum wa najwaakum babu jin sirrin da kuke fadiwa ne babu jin ganawar da kuke yi ne Allah ya ce bala ya ce eh wa rusuluna manzannanmu da kim yaktubuna suna tare da su su da suke ganawa da junan nan suna rubuta duk abin da suke fadiwa idan kun faɗi alheri ne za su rubuta kuma za ka ga sakamakon shi idan sun faɗi sharri ne za su rubuta kuma bawa zai ga sakamakon abin da ya faɗi domin Allah subhanahu taala kan yace wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsa musu Allah subhanahu wataala mu ne muka halicci dan adam wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu kuma mun san abin da yake lokewa a cikin zuciyar shi wa nahnu aqrabu ilayki min hablil warid kuma musu Allah subhanahu taala muna kusa da shi fiye da jijiyar wuyan shi wanda yake bane da wuyan shi Allah subhanahu taala ce mu muna kusa da wurin nan to don haka duk lokacin da mutum in ka tashi in ka ga dan kana cikin mummunan hali Allah ya baka iko kai mishi magana ko Allah ya sa alakan ka sakani ka wani bawan Allah wanda zai iya mishi magana ka yi wannan jihadi ka taimaki rayuwar wannan bawa domin idan ka taimaki wannan rayuwar bawa ka yi jihadi Allah zai baka lada idan ka ko mutum guda yi, Allah ba zai baka lada daya ba Allah ya baka lada da yawa saboda Allah subhanahu wa na ce mana man ja'a bil hasanati falahu ashrul amsalha duk wanda ya zo da aikin alheri kwaya ɗaya to Allah ya ce shi zai ba shi lada goma wani wuri ya ce wa in taku hasanatan ya wa ha min wa yu'ti min ladunhu ajin azima Allah subhanahu wataala ce idan ku zo da aikin alheri musu Allah subhanahu wataala za mu ya muku shi sa'an nan kuma za mu ba ku lada lada mai girman gaske don haka ya zamanto ganawa da za yi ba ana ganawa ne domin a lalatar da auren wance ba ba don ana ganawa ne domin a gurbatar da rayuwar su wani ba ba domin a kai su wance da wance gidan boka ba ba domin an ji wance mijinta zai kara miji eh zai kara mata astaghfirullah wanke mijinta zai kara mata kenan an fara gini-gini ka ganta da guntun mayafi da shiga nan ta ne ka nan duwar gidan mai boka ta sani za ta ce a ah, ai gashi gashi gashi wani wani sabon malami ya zo yankan yau shi yau ita ne duk yan gidan boka ya ta sani dukkan gidan masu turu ta sani shi yasa kullum ka ganta daga nan daga nan ba ta da duwa wanda za ta zauna bakin kofanta haka kuma in namiji haka nan ne duk inda za a zalunci duk inda za a munafinci duk inda za a lalatar da aure duk inda za a gurbatar da tarbiyyar 'ya'ya haka gan shi ne wurin yana yawo yana jiya zuwa yana kai kawo to ya zama to abin da bawa za ka yi ta wannan bangare duka ta wannan kai kawo ta wannan hali duka ya zama to abu ne da yake zai dama ka alkhairi ba abu ne da zai dama ka sharri ba Allah ya sa mu gane domin Allah subhanahu wataala yana hana mu daga barin sharri yana kuma kwadaita mu daga yin aikin alkhairi a cikin hana mu daga barin sharri yana hana mu daga barin fadawa cikin shirka jawo Allah subhanahu wa ta'ala kishiya a wurin zantutuka ko wurin ganawa ko wurin mu'amala domin Allah ta ce mana wallaje la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yud'af lahu al-azaba yawm al-azab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana shi ce illa man taba wa amila wa amila salihan fa'ula'ika yubaddilu Allahu sai hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima to don haka mutum ya zamanto gara wanda ka yi duka akwai alkhairi ciki akwai biyan bukata kuma akwai jin daɗi, kuma akwai sa ran cewa gobe kiyama zai zamanto alkhairi domin duk abin da bawa zai aikata duk abin da bawa zai aikata ranar tashin kiyama zai gaishe sawun alkhairi ne ko sharri ne domin Allah ta'ala ya gaya mana haka cikin alkur'ani yau mata tajidu kullu nafsin ma aminat. ranar da dukkanin rai za ta gama abin da ta aikata min khairin muqdarra daga dukkanin dangin alkhairin ka gashi na an zo da shi fili yana kallon shiga aikin alkhairin nan na gani shi ma yana ganin aikin alkhairin nan kuma shi da kanshi zai kankance tabbatar kamar lalle shi ne wanda ya aikata wannan aikin wama amlatu min su'in haka kuma aikin da yi na muna